biyu ga watan safar wato watan biyu kenan a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai don na ji galibin ku suna cewa biyu wanda kuma ya daidai da na biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a kamun jana'is wannan kuma shine darasi na ali darasi na nawa ne eh ba ku na tambaya ba na nawa ne sha shida darasi na goma sha shida idan ba manta ba abinda muke ciki hamlul jinazati wattiba'uha hamlul jinaza wattiba'uha wato daukan gawa da kuma binta wannan lokaci mun yi magana akan cewa wa yajibu hamlul jinazati wattiba'uha wa zalika min haqqil mayyit al muslimi 'ala al muslimin sannan muka yi bayani a akan cewa wati ba'uha ala martabataini wato bin gawa iri biyu ne akwai ittiba'uha min indi ahliha hatta salati alaiha bin gawa lokacin da aka ɗauko ta daga gida zuwa inda za a yi mata sallah wal ukra na biyu kuma ittiba'uha min indi ahliha hatta yufraga min dafniha ɗaukan gawa ɗin daga inda aka yi mata sallah har zuwa inda za a binne ta to waɗannan sune ababe guda biyu da muka karanta na mas'aloli game da ɗaukan gawa da binta sai mas'ala ta gaba yace wala shakka fi anna al martabata al ukhra afdalu min al ula ولا شك في أن في أن المرتبة الأخرى من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله قراءة ومن شهدها حتى تدفن وفي الرواية الأخرى يفرغ منها فله قراطان من الأثر قيل يا رسول الله وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وفي الرواية الأخرى كل قراط مثل أخر أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود داود والبيهقي والبيهقي وأحمد من طرق كثيرة رواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد وفي لفظ للنسائي أعظم من أحد وله شاهد من حديث عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في الميزان في ميزانه من أحد أخرجه أحمد بن ماجه بلفظ النسائي وهو حسن والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرها والزيادات والزيادتان المذكوريان للنسائي وللحديث شواهد وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى باشكا سوى مرتبة ta biyu تفرقو أبن ta farko abin مرتبة ke nufi da daga wurin sallah zuwa makabarta abin da ke nufi da martaba ta farko raka ta lokacin da aka ɗauko ta daga gida zuwa wajen sallah wato in mutum zai yi duka duk yana da falla amma idan mutum zai yi ɗaya ne kawai wajen rakiyar gawa to gara ya yi ya raka gawa daga wajen sallah zuwa zuwa makabarta liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin fadin annabi tsara da mutum tabbata gare shi da yace man shahidal jinazata min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a jinazata muslimin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dukan wanda ya halarci gawa min baitiha tun daga gidanta wa fi riwayatin a wata riwaya man wanda ya bi gawar musulmi yana mai imani da Allah yana mai kuma neman lada a wajen ubangiji hatta yusalla alaihi hatta yusalla alaiha har a yi masa sallah falahu qirat to yana da qirati wato wani yanki da lada wa man shahidaha hatta tudufan wanda ko ya bi gawa ɗin har zuwa inda aka binne ta wa fi riwayatil a wata riwayar hadisin hatta yufraga minha har a kammala binne ta falahu qiratan min al yana da yanki biyu na lada qila ya rasulullah wa mal qiratani sai aka ce ya manzon Allah menene al-qiratani qala sai manzon Allah ya ce mislul jabalain al-azimain kamar manya-manyan duwatsu ne guda biyu wato gingima gingiman duwatsu na lada biyu wa fi riwayatul ukhra a wata riwayar kullu qiratin mislu uhudin kowane yanki daya wato ainihin kamar girman yankin uhud kowane yanki dan lada kamar girman dutsen uhud to dutsen uhud ko ai kaga ba garman dutse bane wannan shine abin da mutum zai samu idan ya yi rakiyar gawa tun daga wurin sallar ta inda aka binne ta zai sami kira tsani wato wannan sai nuna cewa wato raka gawa ɗin zuwa wajen binne ta yana da lada kamar yadda kuma raka ta daga gida zuwa wurin sallah shi ma yana da lada an fahimta ku. wannan hadisi imamul bukari bukhari ya ruwaito shi haka muslim haka nasa'i haka al-imam tirmidhi wa sahahu imam tirmidhi ce hada hadisin sahih haka ibnu majah ya ruwaito shi da ibn al-jarud haka al-Imam al-Baihaqi haka Abu Dawud at-Tayalisi haka Imam Ahmad fil Musnad a wurare daban-daban kame da ya kawo lambobin su min turukin kasiratin ana bi Hurairah ta hanyar sanadai daban-daban dukkan su suna tikewa zuwa ga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi nasa'i wa للبخاري والنسائي والنسائي وأحمد رواية تبيو إتك من اتبع jinazata muslimin ده رواية farkon man shahidal jinaza. amma ruwaya ta biyu man ittaba'a jinazata muslim ita yake nufi wannan imam al-bukhari da nasa'i da ahmad sun ruwaito wa fi lafazin lin nasa'i a wani lafazi da imam nasai ruwaito shi a'azamu min uhud a madadin misal jabal uhud sai ce a'azamu min uhud wato kowane yanki da ake kira qirat yanki ne na lada wanda ya fi girman dutsen uhud وله شاهد من حديث ubay ibn ka'ab marfu'an akwai hadisin da yake wannan shaida daga riwayar ubay ibn ka'ab yace manzon Allah ya ce asqalu fi mizanihi min uhud wato shi alqirat yanki ne na lada wanda yake nauyinsa a cikin mizanin awo ya fi nauyin dutsen ohud. kun gane ku akhrajahu ahmad wa ibn majah بلفظ nasa'i وهو حسن والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرها والزيادتان الأخريان زيادة تفرقوا ديك في تكين حديث ينادف من الأجر زيادة تبيو ديتي قيل يا رسول الله وما القيرات وللحديث شواهد الزيادة قدابين كرشيكما yana nufin da ya ce wa firriwatul ukhra kullu qiratun mithlu mithlu uhud har zuwa dai karshe ma'ana dai hadisin ta ko ina dai hadisi ne sahihi kuma hadisin yana shawahid wato waɗansu hadisai da suka zo ba shi ba amma suke karfafar ma'anar da shi wannan hadisin ya kunsa na tabbatar da lada ga wanda ya rike gawa ga sanar zai kawo su الثاني والثالث عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي واحمد الرابع عن ابي سعيد الخدري رواه احمد من طريقين عنه وله شاهد اخرى ذكرها الحاكم في الفتح وفي بعض الشواهد عن ابي هريره زيادات مفيدة لعلهم إلى المستقبل ذكرها. يتي cikin shawahid din shahid na farko kan wannan hadisi wanda aka ruwaito daga sauban a cikin sahihi muslim da abu dawud at-tayalisi da imam ahmad shahid na biyu da na uku an karɓo shi daga albara ibn azib da kuma abdullahi ibn mughaffal a inda nasa'i wa ahmad imamu nasa'i ya ruwaito da kuma imamu ahmad shahid na hudu da yake ba da shaida kan ma'anar da wannan hadisi ya kunsa an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri rawahu ahmad min tariqaini anhu ta hanya biyu sanadi biyu duk suna tikewa zuwa ga Abu Sa'id Walahu shawahidu ukhra zakarha al-hafiz fil fath hadisin ma yana da waɗansu shawahid banda waɗannan na ɗaya zuwa na hudun da ambata a ko waɗansu shawahid din duk akan sa al-imam ibn hajar ya ambace su cikin fathul bari sharhin sahih bukhari wa fi ba'd shawahid an abi hurairah ziyadatun mufida a cikin waɗansu shawahid din daga abu hurairah akwai ƙarin lafazi da ƙarin bayani wanda babu a cikin wannan asalin dukansu kuma suna da amfani la'allahu minal mustahsani zikruha yana daga cikin abu mai kyau a ambace su a nan saboda abin da suka kunsa na ƙarin lafazi da tare da ƙarin ma'ana وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اثر علينا ابو هريره وفي روايه فتعاظمه فأرسل خطابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما فيخبره ما قال وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فبلغ ذلك أبا هريرة فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الوادي إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله كنت ألزمنا زمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديث جميل وكان ابن عمر يصلي عليها aka ce Abdullahi dan Umar ya kasance yakan je wurin gawa a yi mata sallah da shi thumma yansarif ana gama sallah sai juya ya tafi sa gida baya raka gawa a je a binne ta a makabarta falamma balagahu hadithu abi hurairata yayin da hadisin abu hurairah ya kai gare shi kan cewa ai manzo Allah ya ce wanda kuwa ya raka gawa har aka binne ta da shi to yana da ladan kaza da kaza qala sai Abdullah dan Umar yace aksara alaina Abu Huraira kai Abu Huraira fa ya yawaita mana wajen kawo hadisi ya kawo hadisi yace kaza ya kawo hadisi yace kaza irin wanda mu mu haddace ba mu sani ba fata wa fi riwayatin a wata riwaya da aka kawo masa hadisin Abu Huraira fata'azamahu sai kai abin yayi girma da yawa raka gawa daga wajen sallah zuwa makabarta kawai a ce ka sami misul jabalai da azimai ne yana ganin wannan babban abu ne yana da kyau da a yi tasabbuti shin abu hurera istihadin sa ne ko kuma dai tabbas sai riwaya ce kawo daga manzon Allah fa arsala khabbaban ila aishata sai ya aika da khabbab ibn al-arat zuwa ga ummu na aisha Allah shi kare da gare ta wato sai abdullahi dan umar kenan yas'aluha an qawli abi huraira shi khabbab ya je ya tambayi aisha dangane da wannan magana ta abu huraira shin aisha ta yarda da shi ta yi muwafaka da shi kan haka thumma yarji'u ilaihi fa yukhbiruhu ma qalat sannan ya dawo ya labarta masa abin da aisha din ta ce wa akhadha ibn umar qabdatan min hasal masjidi abdullahi dan umar ya jinki jinki guda na ƙasa a masallaci ko yashi a masallaci yuqallibuha fi yadihi yana wasa da su a hannunsa haka hatta raja ilaihi rasul har jakadan da ya tura wajen Aisha ya dawo masa me ya amfani ya faɗa mana ya jinki wannan <laughs> kamar kai ne wani abu ya zo haka kana hira ka ɗauki wani ɗan tsinke kana karta kasa haka duk ba yana faruwa ba wannan ba ta fa'ida da za a samu a cikin hadisi amma yana so ya nuna mana ya haddace gaba ɗaya abin abin da duk ya faru a wajen banda magana ma wani hali abdullahi da umar yake wani motsi yake ma ya haddace ya tuno a lokacin abdullahi dan umar ya jinki kasa haka yana dan wasa da ita ana hira ai mutum yakan yi haka wani lokaci ko ya dauki tsakowa yana dafa yana tafiya ko ya dauki tsinke yana yana yana yana abin nan yana karta shi a kan kasa cikin masallaci ko cikin yaji. duk wani mutum yakan faru lokacin da yake magana wato ba wai da niyya ba haka kun gane ai hatta raja ilaihi rasul har da jakadan ya dawo masa فقال سيتي قالت عائشة عائشة تتي صدق أبو هريرة أبن أبو هريرة فلا يا gaskiya ya ji shi daga bakin annabi ne ba wai ijtihadin sa ba kuma ƙarya yayi ba fadara ibn umara bil hasal ladhi kana fi yadihi sai abdullahi dan umar ya watsar da kasar da ke hannunsa ko tsakoyin da ke hannunsa sun qala sannan ce laqad farratna fi qararita kathira hakika mun ya sakaci a cikin kirati kirati da yawa da ya kamata a ce mun samu dan yana tuno ya so da dama aikinsa kenan ya je a yi sallah idan an yi sallah kuma baya raka gawar makabarta kawai sai ya dawo gida sai ga ashe yayi sakaci ashe kowace rakiya da zai zai samu wato qiratan kowace rakiya zai samu qiratan to kenan abin ba karami bane ba farratna fi qarari da kasira to daga nan fa fa balaga zalika abu hurairah sai labari ya kaiwa Abu Hurairah cewa kaji hadisin ka da ka faɗa Abdullahi dan Umar yayi shakka har sai da ya dan yi tasabbuti ya tura wajen Ummu na Aisha ya ji tabbas Aisha ta ce eh haka ne an gane ko فقال سي أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول an صلى الله عليه وسلم صفقة su. ni ba ba wata hada hadar kasuwanci da take hana ni zuwa wajen manzon Allah ba ni da rumfar da zan tafi in je wai in shagalta kawai ina saye da sayarwa in kyale manzon Allah shi kadai ba kamar irin sauran sahabbai ba wala gharsul wadi sannan babu wani zuwa in shuka dabino ko dashen dabino da yake shagaltar da ni ga barin halartar majalisin manzon Allah innama kuntu alzamun nabiyya sallallahu alaihi sallam na kasance da'iman ina luzuntar annabi li kalimatun yu'allimuni ha dangane da kowace kalma da zai koya mu abinda da ya fito daga bakin sa wahayi ne ni kuma in yi kokarin cewa wal likumatin ha da kuma lamar to ɗaya in ya bani ta wadatar da ni a wannan ginin sai an hakura ba dan na koshi ba sai dan neman ilimi in shagalta har sai kuma naji me ya faɗa fa qala ibn umar abdullah dan umar sai ya ce da abu hurairah anta ya abu hurairah kunta alzamana li rasulillah lalle kam kai abu hurairah ka fi mulzuntar manzon Allah wa a'lama na bi hadisihi kuma ka fi mu sanin hadisin sa na yadda da wannan wato Abdullahi da Umar sai sallama masa wato kun ga anan gurin kenan baiwar da Abu Hurairah ya samu ta haddace hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta samo asali ne akan yafi kowa da zantar annabi sannan shi ba ya rumfa da yake zuwa kasuwa yadda sauran suke zuwa kasuwa ba ya da gona da yake zuwa aiki a gona yadda sauran suke amfani da wadansu awanni dan zuwa wannan shi gaba ɗaya a wannan ya bayar da su ga majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kuwa duk wanda a ce a yi yini ɗaya zai je makaranta ya ɗauko darasi tsawon awa goma da kuma kai ka je ka ji tsawon minti talatin ka san zai fi ka ka so mai yawa na ilimi to wannan kenan sannan kuma idan mutum ya samu baiwa irin wannan wadda ta wuce wadda aka saba gani a wurin ɗaiɗaikun mutane jama'a sukan yi inkari wani lokaci inkari na mamaki yanzu wani yayi kaza ba wai inkari na musu ko karyatawa ba wani lokaci kuma inkari na me na karyatawa inkari na mamaki shine abin da Abdullah da Umar suke ya zai ya san abin ba mu sani ba ka Abu Hurairah fa ya yawaita da yawa yanzu ya san kaza ma ya san kaza ma duk ba mu sani ba ba wai karyata ce yake ba amma dan ya samu tasabbuti ne kai ya tasabbat sai ya sake aikawa wajen Ummu na Aisha banda Abu Hurairah ke makin ji wannan ta ba da shaida kan cewa lalle kan manzo Allah ya faɗa sai yazo ya tabbatarwa da Abu Hurairah falalarsa yace lalle anta kunta alzamana bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadisi kafi mu lazunta manzon Allah kuma kafi mu haddace ko kuma sanin hadisinsa wato kaga sai ya tabbatarwa da Abu Hurairah falalarsa to kaga wancan inkari na Abdullahi dan Umar ga Abu Hurairah ko wani daga cikin sahabbai ko wanda suka zama da Abu Hurairah ba inkari ne kare ta ba amma inkarin da a suke da sauran yan bid'a su kuma inkari ne na me na ba to su kuma wannan dama aya asali suna kareta sahabbai din ne ma gaba daya in banda Ali bin Abi Talib da waɗansu kaɗan daga cikin sahabbai wanda ba su kareta ba ba ma kareta ba kafirtar da su ma suke gaba daya to kaga wannan ba za ka yi mamaki akan su ba to kuma duk wanda zai suka akan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki hadisin cewa hadisi ne da'ifi ko hadisi ne maudu'i na makarya to sukar tasa takan zama karbabbiya in ya soke shi da dukkan wani mutum da ke cikin sanadi ba sahabi ba akan soki hadisi ne a ci nasara in wanda aka soka din ba sahabi ba ne domin duk wanda ba sahabi ba ko tabi'i ko tabi'u tabi'i na zuwa ƙasa ya iya wa ya zama adali ya iya wa kuma ya zama fasiki amma sahabbai gaba ɗayansu su adalai ne babu ɗaya daga cikinsu su da zaka ce sunansa fasiki wanda kalmar fasikanci ta lizince shi a rayuwarsa har mutuwarsa ko dai wanda ya aikata wani abin da sunan shi fusuk amma shi bai zama kalmar fasikanci ta lizince shi har ƙarshen rayuwarsa in ma saboda ya tuba da haka wannan abin da ya kuma ya riga ya kankare kenan in ma saboda yana da rinjayen aikin alkhairi in ma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa istighfari kuma Allah ya bada labarin cewa ya karbi wannan istighfari ya karbi tuban sahabbai gaba ɗaya kaga anan gurin baka da yadda zaka yi ka soki hadisi ta fuskar sahabi sai in dan bid'a ne duk wanda kaji ya soki hadisi ta fuskar sahabi to ka sani take karka tsaya ka bata lokaci dan bid'a ne ina fata an fahimta an ba haka ba dukkan sahabbai adalai ne wannan shine abin da manyan malamai magabata duk suka tafi akai cewa sahaba as-sahaba kulluhum udu duk wani sahabi da za a kushe shi cewa yayi aiki iri kaza yayi laifi iri kaza to bai dawo ba akai ba ko dai ya tuba ko kuma an yi masa haddi kaga idan idan mutum ya tuba ko yanzu ne mutum yayi fasikanci sai ya tuba ya halatta ka cigaba da kiran shi da suna fasiki da nassan alqur'ani bai halatta ka cigaba da kiran shi da suna fasiki amma lokacin da yake mutalabbis bi fisqihi lam yatub ya kasance ya lazanci fasikancin sa bai tuwo ta wannan ya ansa sunan fasiki in kana son shahid akan wannan cikin alqur'ani duba cikin suratul nur da ubangiji ta ala ce wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum thamanina jalda sai ce wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa ulaika humul fasikun duk wanda suke jefar mataye katangaggu tsararru da ba sa fasikanci wani ya jefe su da zina ko fasikanci to fajliduhum samanin jalda su masu irin wannan zargin ku yi musu bulala tamanin kaga uquba ta farko kenan sannan Ukuba ta biyu wala ta taqbalu lahum shahadatan abadan kar ku karbi shaida a wajen su har abada sannan Ukuba ta uku wa ulaika humul fasiqun sun zama fasikai daga wannan ranar sai Allah ya ce illal ladzina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim sai fa waɗanda suka tuba baitin da sun yi wancan suka gyara aikin su to wannan ubangiji ta ala mai gafara ne bai jin kai a gare su to wannan aya a yau idan mutum ya yi wancan aiki na fasikanci sai ya tuba aya za ta gaskata akan shi ko ba za ta gaskata ba to ka yadda ta gaskata akan sauran gama garin mutane amma baka yadda ba ta gaskata akan sabon manzo Allah <laughs> wannan zalunci kenan ko adalci cikakken zalunci kenan tunda Allah ce wallazina kaga wallazina ismul mawsul ne ismul mawsul ya kafi kowa da kowa a da aka samu mai wannan aikin sunan sa fasiki a yau in an samu mai wannan aikin sunan fasiki a gobe da jibi in an same shi sunan sa fasiki domin ismul mawsul siga ce daga cikin sigul umum duk wanda ya wannan fa ulaika humul fasiqun sai Allah ya ce illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim to sai aka samu sahabi ya tuba ya gyara aikin sa to sai ka ce kuma Allah ba zai gafarta ba to wannan shine ramin halaka da AC a suka fada a ciki da kuma waɗanda AC a suke musu wato barbarar aqidar su su ga cewa hankalinsu baya kwantawa sai sun soki Abu Huraira ko Abdullahi dan Umar ko zurriyar gidan Annabi ko matansa to wannan ba alama ce ta tabewa a samu mutum yana zargin sahabban manzon Allah bai zargi malamin da yake tare da shi bai yake raye da shi duk da irin rashin mutuncin da yake amma ya zargi Abu Huraira shi da Abu Huraira wuri bai hada su ba gari bai hada su ba yare bai hada su ba zamani bai hada su ba Abu Huraira mutu da shekara dubu da wani abu kafin ma a ɗauki cikin ka kafin a haife ka kafin ka girma ka zama mutum balantana ka zage shi ba abin da ya taimaka maka amma malamin ka da jagoran ka ga ayyukan fasikanci nan yayi a gaban idan ka da karerai a gaban idan ka babu iyaka amma shi baka mai da zagin sa ya zama ibada ba sai abokin manzon Allah sannan abokin mahaifinka baka mai da zagin sa ya zama ibada ba sai abokin manzon Allah sannan matar mahaifinka da matar kanin mahaifinka baka mai da zagin sa ya zama abin zagi ba sai matar manzon Allah akwai tabewa da toce wanda a cikin rayuwa mala yace hadhihi ziyadatu kulluha li muslim ziyadat dake cikin wannan duk imam muslim ya ruwaito su illa al in banda ta karshe shine anta ya aba hurairah kunta al-zamana li rasulillah wannan muslim bai ruwaito ta ba fa hiya li imam ahmad da ruwaito ta wa kaza sa'id ibn mansur haka sa'id ibn mansur ya ruwaito wannan ziyadat din bai isnadin sahihin kama qala al-hafiz fi al-fath kama yadda al-imam ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari wallace qablaha lit-tayalisi ziyada da kuka kafin ta karshe din nan ita kuma at-tayalisi ne ya ruwaito ta inda Abu Hurairah yace innahu lam yakun yashghaluni an rasulillahi safqatu suqi hada hadar kasuwanci a kasuwa wala gharsul wadi ko dasa kananan ne a gona duk baya shagaltar da ni in kyale manzon Allah ina nan wurin shi koyaushe to wannan kuma baya nuna mutum ya daina neman abinci ya yi ta neman ilimi dole kana da buƙatar abinci kana da buƙatar abin sha akwai abin da ake kira abdarurat almaishiya larurori na dole a cikin rayuwa wanda sai ka neme su idan an samu abu hore da yayi wannan to wannan ya yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda manzan Allah kuma idan an fitar da zakka ake kawo shi kuma baya ci sai ya baiwa mabukata sai Abu hore da ya ga nauyinsa wannan zakar ta wadatar da shi ɗaya kenan sannan wannan baya zama ka'ida amma akan kowa da kowa dan inda ka'ida amma ne fita kasuwar ya zama laifi da su Abdullah da Umar din su ko ba za su je kasuwar ba da zuwa gonar ya zama laifi da su Ali bin Abi Talib din da su Abubakar da su Usman dan Affan da sauran su ma da ba za su je gonar ba ba za su je kasuwar ba ashe zon bai zama laifi ba sannan ko da wani lokaci akwai abin da yake zama ya ne ba lalle bane ya ka a iya samun mutum ɗaya ubangiji ala ya masa kwakwalwar fahimta ta karatu sama da mutum goma sama da mutum ashirin sama da mutum talatin shi kadai shi kadai yana hiyar da ce abinda idan ka samo waɗanda ba shi bakila sai ka samu mutum talatin ka raba masa su su haddace to kaga wajibcin neman ilimi akan wannan fa ya doro akan waɗancan saboda shi zai iya zama taska ne ya haddace abin da ake da bukata a sani na addini sai ya zama shine marja wato makomar mutane idan an tashi ma a ji a tambaye shi yayin da in ka ware mutum talatin ka ce su yi wannan aikin su kaɗai ba za su iya abin da wanda zai ba to kaga anan gure in an samu irin wannan gogolwar a inda aka san menene kimar ilimi ko zai je kasuwa hana shaki sai a zauna mu mu nemo masa abin da zai ci dan shi zai haddace abin da dukkan wani ba za mu iya haddace ba a nan masallaci to sai a tai duk abin da zai shafi rayuwarsa na ci da sha da wurin kwana sai a kula da shi wato zan tona scholarship kenan amma idan da kikai ire-iren sa wanda wajen mutum talatin dan me zamu ce sai sun tsaya su kuma su su zo su ji abin da za su ji sauran kuma su tafi kasuwa je noma ko wani abu makamancin haka ina fata an fahimta to dai wannan dankar wani ya fake da wata gaba ka san inda bid'a take shine mutum sai ya fake da wata gaba ya ki daukan addini gaba ɗaya sai ɗauki dauki dan dan wani bangare kaga idan dan shi'a ya zo sai ya dauki bangaren da Abdullahi dan Umar yace ni ban yadda ba sai ya fage da wannan bangaren ya nemo duk ire-iren sa ya tara wuri guda yayi shafi biyu ko uku to sai wani ya dauka wannan ka'ida a hamma ce sannan kuma idan wani sufi ya zo wanda yake son ya ci da addini shi baya zuwa kasuwa sai dai a kawo mishi sadaka to shi kuma sai ya fake kaga ai Abu Hurairah ce loma ɗaya ɗaya yake ci kullum da sauransu shi kuma sai ya takaita shi ma ya ce kuma a kawo masa zakka ko sadaka shi ko bai haddace mana abin da Abu Hurairah ya haddace ba Ta gani shi kawai yana zaune kawai ana ciyar da mutum kawai a ci ma zaune mai zaman kashe wando ba abin da ya rike wa mutane na addini shi ba qur'ani ba shi ba hadisi ba kila sai bandiri sai zikiri to kaga wannan bandiri da zikiri kowa ma zai iya idan yana so da haka dan me zamu baka kuɗi kawai mu baka abinci dan ka kada bandiri kaga in mun yi haka ba mai daidai ba a cikin addini mun yi barna da yawa amma wanda zai haddace hadisin manzon Allah a yi ne ɗaya ya haddace babi biyu ko uku cikin bukhari wallahi ya kamata mu tattara kuɗi a asusu mu ajiye masa ba sai ya je kasuwa ba dan ya zama hujja nan gaba cikin addini ba wai hujja irin na shi'a ba a'a wanda zai haddace wa al'umma abin da suke bukata na tasani na addini ya zo ya ta da'awa yana karantarwa a yi tafarruhinsa kar a bari waɗansu ababe su shiga rayuwarsu da za su hana shi karatu amma har kawai wani mutum ya zauna gefe guda shi shi ba haddan qur'ani ba shi ba hadisi ba kawai ku yi ta bashi sadaka kuna sai mishi abin nan kuna masa hidima da kaji a gidansu su abin nan kawai kuna ce da wani mai zaman kashe wando ne wanda ba ya da amfani cikin al'umma inda za ku gane Allah ya muku gidan dogo shine sai ku kama shi kuma ku bashi hawaya ya tafi gona tunda duk wanda ba zai iya hada ba a je a shata masa waje zai ta yi ina amfanin sa cikin al'umma ba yadda wani amfani wa ziyadatul akhirah ka karanta wannan wa ziyadatul akhirah صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة ويؤيده ما في رواية ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ فقال ابن عمر يا أبا هند انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين عن شرك بالله حتى نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث فقالت اللهم نعم وقال أبو هريرة إنه لم يكن إلى آخره فظاهر هذا كله يخالف رواية يخالف رواية أنه أرسل خطابا إلى ابن عمر وجمع الحافظ بن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة رواية تكرشي تافتو قلل وجنون wajen عبد الله Abdullahi dan Umar da kansa ne ya je wajen ويؤيده ما رواه ما في رواية مسلم وغيره abin zai karfafa wannan shine abin da ke cikin riwaya ta Imam Muslim da waninsa a ta faqala ibn Umar Abdullahi dan Umar sai yace abahir ya kai abahir unzur ma tuhaddisu an rasulullah kai nazarin fa abin da kake ruwaitowa daga manzon Allah kana da tabbata kai haka ne فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة sai Abu Huraira ya tashi tare da Abdullahi dan Umar har ya tafi da shi wajen Aisha fa qala laha yace da ita ya ummul mu'minin ya ke uwar mu'minai ay shudiki billahi a sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina hada ki da Allah ina miki magiya da Allah shin kin ji manzon Allah ya ambaci ka ya kaza fa zakara alhadith sai an mutu wancan hadisin fa qala sai tace Allahumma na mutace kwarai kwa fa qala Abu Huraira daga nan sai Abu Huraira yace innahu lam yakun ila akhirih yace ba abinda yake hana na zama yake shagaltar da innahu lam yakun yashghalu ni an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala gharsul wadi wato sai fa wancan abin fa zahiru hadha kullihi riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umar idan mun kalli zahirin abin da nan ya ya kawo man da riwaya da take cewa ai ya aika da khabbab ne zuwa wajen abdullahi da umar wa jama al-hafiz ibn hajar bayna riwayatayn al-hafiz ibn hajar ya hada wadannan riwayoyi guda biyu riwayar da take nuna cewa khabbab aka aika da riwayar da take nuna cewa abu hurairah da kansa ya tashi je wajen aisha cewa me bi annar rasul lamma raja ila ibn umar eh an aika da khabbab din zuwa wajen Aisha yayin da shi jakadan ya dawo wajen Abdullahi dan Umar ba zai zama biro Aisha ta ba sai ne bi khabari Aisha ko zai zama biro Aisha kenan sai zan to kamar ah, lamma raja ila bin Umar bi khabari Aisha ta haka ne ko balaga zalika Abu Hurairah yayin da jakada ya dawo wajen Abdullahi dan Umar da labarin da Aisha ta faɗa sai abin ya kai ga Abu Huraira famasha illa bin Umar sai shi Abu Huraira ya je wajen Abdullahi da Umar fa asma'ahu zalika min Aisha ya jiyar da shi abin da Aisha din ta faɗa fahatan wato baki da baki abin da yake so ya ce shi malam Albani ruwayoyin ba sa cin karo da juna dan a farko an nuna Abdullahi da Umar ya tura Kabbab bin al-Arat wajen Aisha domin a yi tasabbuti amma a wannan riwaya ta Muslim kuma an nuna shi abu huraira da ya ji labarin ne sai je samu abdullahi da umar ya ce mu je wajen aisha to kaga ya sha ban da wancan kenan shine sai yake nuna cewa ah, ba haka ba wato abin duk guda biyun sun faru lalle kam abdullahi dan umar ya tura wajen aisha da jakadan ya dawo ya ba shi labari sai abin ya kai ga abu huraira sai abu huraira kuma ya je samu abdullahi dan umar sai suka sake tafiya wajen aisha aka yi maganar baki da baki ba tare da jakada a tsakiya ba ina ba don kun fahimta yawwa sai ta me حديث آخر في فضل شهود الجنازة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه في في يوم إلا دخل جميل أكون أبو هريرة wanda yake bayyana falala na halartar bin nigawa kala shi abu ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da tabbata gare shi ya ce man asbaha minkum al-yawma sa'iman a yau cikin ku waye waye gari yana azumi wato azumin nafila kenan domin inda azumin farilla ne ai ba sai an tambaya ba kowa ma zai ce shi ne qala abubakar ana sai sayyidina abubakar ya ce gani sai manzo Allah ce man ada minkum al-yawma maridan cikin ku yau waye zai ya duba mara lafiya ya gaishe shi qala abubakar ana sai sayyidina abubakar ya ce gani qala man shahida minkum al-yawma jinazatan a yau cikin waye waye gari yana ya halarci janaza yau har aka binne ta da shi qala abubakar ana abubakar ce gani qala man at'ama al-yawma miskinan yau ko wane ne ya da miskini kuma a yau qala abubakar ana sayyidina abubakar ce gani ka duba da Allah yadda ya hada ayyukan na alkhairi ga azumi ga komai duba mara lafiya ga kuma halartar jana'iza ga kuma siyar da miskini qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi ce majtama'at hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-janna ba inda za a yi waɗannan halaye guda hudu su haɗu ga mutum a yini ɗaya jal a ce di yayi su duka face sai ya shiga aljanna Ayi ne ɗaya wanda ya dace duk yayi wannan lokaci guda to sufofi ne na shiga aljanna wanda ya dace duk yayi wannan lokaci guda to sufofi ne na shiga aljanna to wannan na ɗaya daga cikin abin da a iya kafa hujja da su dangane da wata mas'ala da ibn al-qayyim ya bayyana ta a cikin wato gashi nan da suna ɗaya daga cikin manya-manyan littattafansa da ya yi sharhin manazil sa'irin wani littafi ne na sufanci amma kuma yayi sharhin sa madarij salikin sunan littafin nashi kenan amma wanda yayi sharhi din manazil sa'irin madarij salikin fi manazil iyyaka na'budu ko bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake bayanin cewa yana daga cikin siffar musulmai na farko ana nufin cikin sahabbai da tabi'ai baka jin an ambaci mutum da an ba shi kambe iri daya na wata ibada kamar a ce masa mujahid ana nufin saboda shi kwaɗayin jihadi ne nufi. ko a ce masa zakiru ana nufin mai zikiri ne shi mai yawan zikiri ne an gane ko ko a ce masa imu shi mai yawan ciyarwa ne Ya ce saboda su ba sa zantar ibada iri ɗaya duka ibada suke ɗauka shi yasa ba da aka ga wai mutum ya karkace a gefe ɗaya Ya ce wannan sunayen da bid'a ta fara zuwa ne sai aka fara samun su aka fara samun mujahid aka fara samun zakiru aka samu wane ne wane ne sai mutum ya ɗauki wata hiya ɗaya ta addini sai ya tsaya a kanta Allah kuma ta yi udukulu musulmi kafa duk ciki ake shiga in ana jihadi a samu ka wuce ka yi uwa da makarbiya a babin jihadi in ana sallan dare kuma kana cikin masu sallan dare in ana fagen salati ga annabi kuma kana ciki fagen zikiri kuma kana ciki fagen haddan qur'ani kuma kana ciki fagen azumi na nafila kuma shi ma duk kana ciki ko ina kana tattabawa ko ina an same ka a ciki kana son ka samu rabon ka ciki amma da ka makalkale ɗaya gefe ka ce sai shi to ka zama dan bid'a yasa ba taɓa samun zakiru ba sai da bid'a ta kafa cikin addini kafin kafin bid'a babu wani zakiru mutum ɗaya eh, dan zakir din shine qari'u shine zakiru shine musalli shine almut'imu shine almujahidu shine kaza shine kaza shine kaza haka sahabbai suke da as salih wato da rana ga azumin nafila da daraja kiyamul layl kuma idan an ce ai hayya ilal jihad kuma sun fi kowa su wuce gaba a tafi sannan kuma idan ana zaman gida ka samu mutum a gida shi da iyalinsa ka ce dan yaye ne a wurin kakarsa yana ta shagwaba yayi shagwaba kuma ya shagwabar tsakanin shi da matarsa to haka suke to wannan ita ce duniyar fa a gida ka saki idan ka fito waje kuma ka zama gaske lokacin wargi kuma ka yi wargi lokacin wasa ka wasa amma kullum ka daure fuska kai babu wasa sannan ko kuma kullum wasa da lado da da dala da karta da ihu da tafi to wannan ga gafalalle kenan a cikin rayuwa Allah tsare mu so ake komai mutum ya shiga cikin addini duk abin da zaka iya kullu dai gurgurdan iko ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to haka addini yake yanzu ka dube da Abubakar waye kaza gani waye kaza gani waye kaza lokaci guda da aini daya kaga wannan yanzu mutum ya yawaita ayyuka da alkhairi idan baka san wanne za a karba ba wanne ne ba za a karba ba in karba kalkalewa guda ɗaya jal kuma sai aka ji karba kaga sai ka tashi zero to amma kayi wancan kayi wancan in nan baka samu da yawa ba can ka samu da yawa ko madan da aka samu a nan sai can tashe ta gibin da aka samu sai can a samu cikon da zai cike shi to wannan ita ce hakikanin sunna kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa ku duba yadda manzon Allah yake cewa Adamu wa usalli asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa ma'ana kaga ya game komai da komai dan wani ya zo ya ce shi kawai sallah zai tayi ba zai bacci ba maza Allah ce a'a anamu wa usalli wani ya zo ce azumi zan yi ta yi ba shan ruwa ya ce a'a asumu wa uftir wani ya ce zai kaurace mata dan kasu shigaltar da shi gabarin duniya maza Allah ce wa ana atazawwaju an-nisa wa rage ba an sunnati to wannan ta ce suna kar wani je kawo maka waɗansu ƙarerai aiwa da ya yi shekarar arba'in da alwalan lisha da ya take sallar asuba ta ƙarya ce wannan waye raye da shi ya shi da Allah in ma dai ya kaura ta mace ba zai rihi ba har shekara 40 baya rihi ba gaskiya bane wai ba bacci shekara 40 sallar alwalan lisha da ita ke sallar asuba. wannan ba gaskiya bane ba Allah ba gaskiya bane ba wai kuma wannan ya nuna falla wai ce maka falla ce wannan ba wata falla a cikin wannan الله قال الدم كذا وما وهذا الفضل في اتباع الجنائز انما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهي تنزيل وقد قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا منها وفي روايه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا أخرجه البخاري ما ليس وهذا الفضل في اتباع الجنائز wannan falala da ke cikin bin gawa har abin ne ta inna ma huwa lirijali dunan nisa ya keɓanci maza ne kaɗai ban da mata linahayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hunna saboda yadda annabi ya hana su an ha dangane da bin gawa wa huwa nahyu tanzihin amma hani ne na karhanci ba hani ne na haramci ba faqad qalat ta atiyya radiyallahu anha ummu atiyya ta faɗa Allah su kare da gare ta ce kunna nunha mun kasance ana hana mu idan sahabi ya ce mun kasance ana sa mu ko ana hana mu ko ana umarnin mu yana nufin waye ya sa su ko ya su ko ya hana su manzo Allah ko bai faɗa annabi ba dan shine mai bada dokar wannan daidai yake da hadisi marfu'i wa a wata riwaya na hana rasulullahi sallallahu manzon Allah ya hane mu an ittiba'il janaiz dangane da bin gawa Wala mai ya'zim alaina amma bai karfafa mana hanin ba wato hanin ne cewa bai kamata ku bi ba amma bai ce ba haramun ne ku bi ma'ana kenan mata dai idan sun bi gawa aka binne ta ba su laifi ba amma in sun zauna a gida shi me shi ya fi alkhairi zaman su a gida shi ya fi alkhairi to wannan fa ana nufin in ma za su fita din kenan fitar da ta dace da shari'a cikin shiga ba kuduwa da maza da mata babu ihu a hanya babu laki babu ihu wannan fa ne ma duk da haka karhanci to ina za kuma idan an fita a kudu maza da mata da kuma laki ko abin nan da sauransu kaga wannan kuma ayyashi ya cikin harama ba wai karhanci ne kadai ba kun gane ai wannan hadisi bukhari da muslim da sauran da sauran waɗanda ya ambata sai ce wala yajuzu wala yajuzu an tisaba al binai yukhalifu shari'a وقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبكوء وقال وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وفي سنده من لم يسم لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار المرفوعة أما الشاهد فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع أن يتبع الميت صوت أو نار قال الحيثمي رواه أبو يعلى وفيه من لا من لا ذكر له قلت وهو في هو في مسند هو في مسند أبي يعلى وفيه عبد الله بن محرم وهو منكر عليه ويظهر أنه تحرف على الحيثمي فلم يعرفه وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع جنازه ما اذان اخرجه ابن ماجه واحمد من طريقين المجاهد بن وهو حسن بمجموع الطريقين. جميل. في يكي سوى ولا يجوز ان تتبع الجنائز بما يخالف الشريعه. باش حلتها اتي زاء بقاوة دا ابن دا يساق من شريعة وقد جاء النص فيها على امرين nassi ya zo karara kan al'amura guda biyu abu na farko rafa'i sauti bil buka'i ala amrayni rafa'i sauti kaga zo badal ne na amrayni haka zai zama majrur kenan in kuma kace rafa'u sauti kuma wato ya zama khabar kenan li mubtada huwa rafa'u sauti wa huwa tiba'u bil bukur kun ga ka gane ai ne irabin nake maka bayani ko kace rafa'u ko kace rafa'i sai dai rafa'i ya fi kai badal ya fi saboda idan kai badal ya zama yana bin abin da ya biyo baya ne amma idan ka ce rafa'u ya zama qata'atul jumla wato ka yanke ka kawo wannan ka kaddara shi a matsayin khabar na mutara da za ka kaddara shi to kaga adamu taqdir kuma shine al-asl al-asl fil kalam shine adamu taqdir raf'i sauti bil buka'i daga murya ta hanyar kuka bin gawa da wannan bai halatta ba wattiba'iha bil bakhur bin gawa ɗin da wuta ko turaren wuta wato kar ku manta a can baya mun yi bayanin a iya turara likkafani to kaga wannan daban da a ce a sanya turaren wutar a cikin kasko ana bin gawar a tafi makabarta a haka wannan hadisi ya hana kun gane amma turara likkafani a gida wannan kuma daban وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ذو سكين فدر من الله سكين فدر من الله ديتي la tuttaba'il jinazatu bi sautin wala kada a bi gawa da sauti ko kuma wuta wato sauti shine kaman kuka kenan ko kuma da wuta wato a sa wuta a kasko ana bin gawar da ita bai halatta ba akhrajahu abu dawuda wa fi sanadihi man lam yusamma abu dawud ya rawaito da imam ahmad a cikin sanadin hadisin akwai wanda ba ambaci sunansa ba wato kaga ya zama mubaham wanda wannan yana sa hadisi ya zama da'ifi wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam lakinnahu yataqawwa bi shawahidihi al shi dai hadisin yana da shawahid da suke karfafa shi waɗanda suke marfu'ai ne duk zuwa ga manzon Allah wa ba'd al-athar al-mawqufa da kuma na sashi na al-athar riwayoyi da aka ruwaito al-mawqufa waɗanda suke tikewa zuwa ga sahabbai ayyukan sahabban manzon Allah kenan وما أضفته min أصحاب من قول وفعل فهو mawqufun zukin al mawquf shine abinda aka ce sahabi ya ce ko ya aikata amma shawahid idan kana son ka san shawahid din cikin hadisai fa an jabirin anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga jabir dan abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu naha an yuttaba al mayyit an ah, an yatba al mayyita sautun aw narun manzo Allah ya hana an ba almayyita sautun aw narun murya ta bi gawa ko kuma wuta a dauki gawa a dauki wuta ana bin gawa da ita ko a zo ana ƙara ana bin gawa da wannan ƙara kaga anan lafazin saut yawanci akan ambace shi ana nufin kuka kukan da ya kunshi mai sauti da murya wannan haramun ne abu gawa da shi to kuma yanzu idan mutum ya bi gawa shi ma da zikiri shi ma da sauti ko ya ɗaga ƙur'ani a samu wani gwanin karatun qur'ani yana ta yana ana bi kuma shi ma dai duk bid'a ce duk sunansa dai bid'a manzo Allah bai umarni da wannan ba kuma ba a yi ba a zamanin sa kun gane ne قال الهيثمي امام الهيثمي يتي رواه ابو يعلى وفيه من لا ذكر له ابو يعلى ya ruwe shi amma a cikin hadisin akwai wanda a cikin sanadin akwai wanda ba ambace shi ba ba ambaci sunansa ba wato akwai rawi mubaham ba qultu huwa fi musnad abi ya'la eh yana cikin musulun da Abu Ya'la wa fihi Abdullah ibn al-Muharrar akwai Abdullah ibn al-Muharrar wa huwa munkar al-hadith wato shi ah, munkar ne rawi ne wanda yake munkar an gane ko munkar shine ad-da'if yukhalifu thiqat rawi wanda yake da'ifi yazo ya saba wa waɗanda suke amintattun mutane wa yadhharu annahu taharrafa ala al-haythami falam ya'rifu abinda yake bayyana a fili shine sunan aka ya jirkice wa haisami bai gane shi ba wa ni ibn umara annahu naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tuttaba jinazatun ma'haranna an karbo daga abdullahi dan umar kaga wannan shi ma asar ne daga abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi hadisi ne daga manzo daga manzo Allah sallallahu alaihi sallam an manzo Allah yayi hani an tuttaba jinazatun ma'haranna abigawa tare da wanda yake tsaga murya ranna arranin shine as-saut akan ce ranna ya rinnu idan ce rannatu mace mai daga murya tunda su a lokacin jahiliya masu daga murya din mata ne gwanayen kukan mutuwa ko wanda sana'a su ce idan an yi mutuwa sai a je a gayyato su sai a je a faɗa musu irin abin da ake so su rika faɗa ai shine mai ciyar da mutum ɗari kullum ai shine babban dan farautan da ya gagari suwa ne ai shine wanda ya karanta dai a faɗa waɗansu mahasin ɗinsa min mimma ta'arafa alaihi ahlul jahiliya duk a faɗa sai ta haddace ta rike sai ta zo tana faɗi tana kuka tana faɗi tana kuka tana faɗin waɗannan ababai na falala da da yawa ta alfahari tana kuka to shi yasa sai ake zingin abin a ce rana mace amma wai ba dan in namiji ba bai da laifi ne ba kun gane ko dan wannan cewa idan an ce rana mace kar wani ya ɗauka to in namiji ne yayi abin bai laifi ba daidai da yake wa min sharrin nafasati annafasati kaga jam'i ne na annafasa wanda ita talla wani abu na sihiri a samu wani ulu ko a samu wani rallilo ko wani gashi ko wani abu ana tufkawa a yi karatu a yi karatu ba a yi karatu na qur'ani ba na kiran sunan aljan kuma ko da qur'ani ne dai za a kira da sunan aljan a kiraye aljanan da ake neman taimako da shi sai a tofa yawon sai a kulle ya sake to sune annafasa baya nuna cewa idan namiji ya bai laifi ba sai in mace ce ta yi laifi amma an ce annafasati saboda mai mata su suka fi yawan yi a lokacin jahiliya ba wai in namiji yayi ba da laifi wani ba duk wannan idan ka dauka cewa in namiji ya ba da laifi to kai kuskuren fahimta dan sai a ce mafahumul laqab ne mafahumul laqab kuma gairu mutabar a wurin malaman usul fiqh yanzu kamar da Allah ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambaci Allah inda ba kowa sai idanunsa suka fitar da hawaye idan jin tsoron ubangiji to idan mace sai wannan tana da wannan falala ko ba ta da amma ga sai Allah ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan kaga an ambace shi ne ba dan cewa ban da mace a ciki ba to kamar haka kuma in sharrin fasa ce an ambaci mata ba wai dan namiji ya ciki ba ina ina ganin fata an gane da kuma ah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu da haka da ranna mai sauti mai kururuwa mace mai kururuwa amma ana nufin han namiji akhrajahu ibnu majah wa ahmad min tariqaini an mujahidin anhu wa huwa hasan bi majmu'i tariqaini hadisin dai hasan ne in ka da sanadin sa guda biyu wa abi musa fi nahyi an kibai al mayyit bi mijmal wa qad taqaddama lafdhuhu fi al mas'ala 12 faqrat ba safa thaniya haka ya zo daga abu Musul al ash'ari hadisi wanda yake hana bin mamaci bi mijmar da garwashin wuta shine mijmar garwashin wuta ya wuce a baya ko wa qad taqaddama lafdhuhu fi al mas'ala al 12 ya gabata a mas'ala ta 12 a can baya shafi na takwas kamar yadda faɗa nan to wani dangane da hadisai kenan waɗanda suke zama shawahid kan wancan hadisi da ya hana bin mamaci da sauti ko kuma wuta wuta ɗan nan koda turaren wuta ne sauti kuma kamar yadda muka faɗa da sautin alkur'ani ne ballantana sautin kuka ko da sautin zikiri ne an hana bin mamaci da sauti shiru ake ba a karanta komai a hanya na'am wa amma al عمرو بن العاص amr قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار أخرجه مسلم وأحمد وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا على لا تضربوا علي قصاصا ولا تتبعوني بمجمل وفي رواية بنار رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد المسألة الحديث الثاني amma dangane da asar kuwa ruwayoyin hadisi daga ruwayoyin maganganu ko ayyuka na sahabbai an karɓo daga amr bin al-as Allah shi kare da gare shi ya faɗa a cikin wasiyarsa da yayi yace fa iza ana mitu fala tashabni na'ihatun wala walana, idan har na mutu to kar wata mai kukan kera ta ce za ta bi gawata wala kar kuma a ce za a bi ni da wuta kaga yayi wasiti dan ya san a jahiliya ana yi kuma ya san al'ada jama'a sukan iya barin wani abu amma al'ada sai a daɗe ba a barta ko da an fahimta an gane ko wannan asar na amr bin al'as wato muslim ya rawaito shi da ahmad wa an abi hurairah ta annahu qala hina hadarahu maut haka abu hurairah ya faɗa lokacin da mutuwa ta zo masa yace wa ahalinsa la tadribu alayhi fustatan kar ku ce za ku yi murrin fa ko shi gifa fustat ita ce rumfa da ake ta gashi gashi ne haka ake sakawa a hada sai a sanya bafa guda biyu ko uku sai a sa dan mutane su rika zama saboda zafin rana an gane ku wato abin da yake nufi kar ku zo ku ce za ku zauna ku yi zaman makoki dan bid'a ne kaga ashe zaman makoki da ɗayar bid'a ce kira ita la tadribu alayya fustatan wala tijmarin kar ku ce za ku da garwashin wuta wa fi riwayatin binarin a wata riwaya yace da wuta rawahu ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahihin kama ya'ti ba'da mas'alatin al hadith sani zai zo nan gaba wannan hadisin bayan mas'ala ta a cikin mas'ala bayan mas'ala daya a cikin hadisi biyu na biyu wato wannan aiki na sahabbai yana nuna mana duk abin da ka san ana yi na iya a garinka ya kamata ka faɗakar da ahalinka duk lokacin da ka ji ta ko kanka ko karatunka ya kai to sai ka ja iyalinka da hira kana faɗa musu ni fa koda bayan na mutu fa kada ayi mun kaza lalle ku da ku tsaya ku gaba ba sai ita mutuwa ba ta da noti tun kila kare dauka cewa sai ya gaishe akan shimfidar gado kila in ka iya kwana talatin ka tashi ka iya shekara guda ma ka tashi ka samu lafiya sannan kuma ka iya rashin lafiyar awa ɗaya shikenan ko mutum ya mutu ko rabin awa ma ko ma ba rashin lafiyar an gane ko to saboda haka sai mutum yayi kokarin yin fadakar da ahalinsa duk abin da ya sani na sunna kuma yayi kokarin fadakar da su da jan hankali game da duk wata bid'a da ya sani ko na mutu kar ku bari a yi mun sadakar uku da wani sadakar bakwai da wani sadakar shekara ko ta arba'in wannan duk babu kyau kuma ko na mutu lalle ku tabbatar cewa ga yadda za a yi likafani na ga yadda za a yi mun wanka kuma a nemi irin suwa ne suwa ne su za su yi wanka dan manzo Allah yana son ya sunanta mana cewa wanda za su yi wa mutum wanka suna yan uwansa dangi na kusa to ku je ku karanci yadda ake wanka din nan a nemi ne a nemi ne sun san yadda ake yi a sunna an fahimta ku dole mutum yayi wannan wasiyar ga ahalinsa sai ya ce mai wayar haƙu bi zalika ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع يكرهون رفع الصوت عند الجنائز عند الجنائز أخرجه البيهقي وابن المبارك في الزهد وابو الطعيم بسند رجاله ثقات ولان فيه تشبها التفاهه فانهم يرفعون اصواتهم بشيء من اناجيلهم من اناجيلهم واذكارهم مع التنقيط والتلحين والتحكيم وأفضح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أو الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان. يتي ويلحق بذلك زي بباين وانتم تفسكر هاني ده هرمتي رفع الصوت بالذكر daga sauti da yin zikiri amam aljinaza a gaban gawa li'annahu bid'a dan wannan bid'a ne wa liqawli qais bin ubada kuma saboda maganar da qais bin ubada yayi cewa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakrahuna rafa al-saut yakrahuna rafa al-saut inda al-janaiz sahabban manzon Allah suna kin wato daga murya a wajen gawa ba sa son murya a wajen gawa to anan kar ku manta karaha a wajen magabata sahabbai ko tabi'ai ba ita ce karaha a wajenmu ba karaha mu a wajenmu abinda za a ce masa makaruhi shine abinda in ka aikata ba ka yi laifi ba amma barin su to su ka a wajensu idan sun ce makaruhi galibi suna nufin haramun dan su suna magana ne da yare na alkur'ani da hadisi ba da istilahat da malaman usulul fiqh suka saba a istilahi na malaman usulul fiqh shine zai zanto idan an ce makaruhi shine wato abin da shari'a ta hana hani ba mai ƙarfi ba amma su a wurin magabata yan an ce makaruhi ana nufin haramu saboda sun lura da abin da ubangiji ta Allah ya jero a cikin suratul isra tun daga la taj'al ma Allah ilahan akhara fa taqauda mazmuman makhzula yazo wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima yazo wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik yazo wala tubazzir tabzira wala taqrabu zina wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqrabu mal al-yatimi wala taqfu ma laysa bihi duka gaba ɗaya sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha sai ubangiji ya ambace su da suna me makaruhi to amma yanzu wani zai ce shirka makaruhi ce ita ko aka hana a karan fari la ta zalma Allah a akara fa takawa da mazhabin makaruha muna wa iyaye makaruhi ne lowa makaruhi ne zina makaruhi ne kisan kai makaruhi ne sabu alkawali makaruhi ne yiwa Allah ƙarya makaruhi ne la ta kafa malaka ka fi ilm ai duk waɗannan sun fi karfin makaruhi amma sai a larabcin alkur'ani sunan su ne makaruhi to sai yasa sahabbai su da dama ko tabi a harfta wadansu cikin tabi wa tabi ne irin sai Imam Ahmad dan Hanbal zaka sun ce ana akrahu kaza ko Imam Malik ya ce ana akrahu kaza yana nufin abu kaza haramun ne dan shi lafazin alqur'ani larabcin qur'ani yake bi ba istilahat na fuqaha da suka zo daga karshe ba kun gane ko dai idan mutum yace zai fassara alqur'ani da istilahat fuqaha ah, istilahat na fuqaha to zai kuskure mai yawa zai ta bayar da waɗansu ma'anoni waɗanda su sababbin ma'anoni ne a lokacin alqur'ani din ba a san su ba an alqur'ani ya sauka da wani yare da sahabbai suke magana su da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su su kuma istilahatul fuqaha sun zo daga baya sanin sai da amfani dan ka gane yaran su amma ba ka amfani da su don ka gane a yaren qur'ani sai ka kori yaren qur'ani daban amma in za ka ɗauki yaren qur'ani ka fasara qur'ani shi za ka yi kuskure mai yawa dan kaga a wajen fuka hau akwai abin da suke kira al'ada a yaren su akwai kuma kishiyarsa shine alqada al'ada yin ibada a lokacin ta da shari'a ta kayyade alqada kuma yin ta a matsayin ramuwa bayan lokacin ta ya fita to a larabcin qur'ani qada'u din fa shine ada'u Allah ce fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashad zikra wani zai dauka cewa idza qadaytum manasik idan kun rama aikin haji haka ake nufi ana nufin idza addaytum manasikakum idan kun bayar idan kun tsayar da manasik ɗinku na aikin haji fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashad zikra an gane ko fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junubikum fa idza salat wani zai fahimta cewa idza a salata idan kun rama sallah ake nufi anan abin da ake nufi za addaytum salata fa zikrullahi qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tuma'anantum salat salata kana lil mu'minina kitaban mawquta to kaga ji qada'i a yaren hawo kace zaka fassara wannan ayoyin da ji kaga zaka yi barna da ta'addanci mai yawa to sai ka san meye yaren alqur'ani to wannan kuma karatu ne haka ba larabci ne da gobe ba na karatun bari wa biba da shi zaka fahimci qur'ani sai kai larabci na gaske na fi sabilillahi wannan al'arabiyyar da fi Najeriya wannan waɗansu mutane suka yi shi Allah saka musu da alheri amma akwai ci baya a ciki a ce har yanzu da wannan ake koyan larabci ya kamata larabci yana da faɗi haka Allah ganar da mu mu tsaya haka ko ya ya isa haka a cigaba da karanta ai ba ta ne kar a daina ba ta ne a daina ba ta ne da za a samu wanda ya fi shi abdullah ko ba larabitul jadida fi najeriya wallahi wallahi abdullah kawai da larura ce shekara nawa da yansa ya kamata a ce an sake yansa waɗanda suke kula da harkar ilimi musamman ta bangaren larabci suna da sakaci mai yawa za ka gane wani idan ka kalli syllabus na da ake koyon larabci na HIS za ka ga akwai ci baya mai yawa ko kalli na yan diploma ko kalli na masu digiri sai ga akwai cibiya mai yawa inda da wannan ne mutum zai fahimci addini billahi har ya mutu zai mutu yana kiki zai ne samu takardar shaida ko shakka babu cewa ya gama diploma ko ya gama digiri ko ma ya yi masa amma wai ya fahimci addini in dai wannan ne kadai salabar din wallah ko duka ka haddace abdallah wallah mutum zai mutu na jahili na rantsa da Allah yadda dai na ga wannan salabar amma idan mutum yana bibitan malamai kuma yana da nazari yana da bincike shi kanshi yana bin majalisul ilmi to sai ya sami ilimi mai yawa ya hada da wancan sai wancan ya taimaka masa ina fata an fahimta can ya samu takardar shaida zai ci abinci da ita kuma shi ma a ce yayi karatu ce kawo takardar shaidar kai ce gata kuma a wurin majalisi da zai bi malamai yayi karatu kuma ya sami ilimi na fi sabilillahi tatacce kuma ka kwatanta tsakanin ɗalibin da yake ta malamai yana karatu a wajen su sannan kuma gashi yana bayar ko yana legal ko yana wani wuri da kuma wanda shi kawai can wurin ya takaita fahimtar su addini ba ɗaya bace ba fahimtar su ilimin ba ba ɗaya bace ba wannan ita ce manufa ta abdallah ba ina nufin ka je ka kona al'adabai sun jirida fi najeriya ba ni na ce da za a samu wanda ya fi su da ya ce قال النووي رحمه الله مكرنت وانا فقرة انت نووي سيما كنت قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار واعلم أن ودك بمكملة تنقل بفا يكره رفع الصوت عند الجنائز أخرجه البيهقي بيهقي رويته شيء wabal mubarak kar kuma ta ina lura da lokaci kun san akwai lokacin da ya yanke ya yi waɗansu mintuna da ina rike da su mintunan da aka yi kafin a tayar da inji na kuna kallon agogo na san mintuna nawa wa makai karku da mu wa ibn al-mubarak da abdullahi ibn al-mubarak fi zuhud wa abu na'im bi sanadin Rijal rijaluhu thiqat mala yace wa anna fihi tashabbuhan doriya akan bid'a ne sannan kuma a cikin bin gawa da daga murya ko zikiri akwai kamanceceniya bin nasara da kirista fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim sukan daga murya su wajen karanta bible wa azkarihim ko waɗansu zikirai irin nasu ma'a tamtiti tare da jan murya din wattalhini da kuma sarrafa ta yadda za ta ba da muryoyi daban-daban a ɗaga a yi ƙasa a yi ɗaga a yi ƙasa shine at-talhin hazini da yin murya irin mai sa bakin ciki dan kuka kuka kamar ana kuka sukan yi haka wajen bin gawa idan musulmi yayi haka ko da daga alqur'ani ne ko da zikiri to ko shakka babu ya yayi koyi da su kenan wa akbahu min zalika abin da yafi wannan din mone ma kuma shine tashyi'uha bil azfi raka gawa da kida alal alat al musiqiyya a bisa ga kayayyaki na kada kade amamaha a gaban gawar azfan hazinan wa ko wani kida irin na bakin ciki eh kida ne wanda shi irin mai sa bakin ciki kenan kama yuf'alu fi ba'd al bilad al islamiyya kamar yadda ake yin hakan a waɗansu garuruka na musulmai ta kalidan lil kufar kawai dan koyi da kafirai wato mu yanzu a nan gurin za mu yi mamaki Allah ya tsare mu da waɗansu bidowoyin da dama da ake a waɗansu kasashe na larabawa ko na musulmai ba ya nan gurin sai dai mu kuma nan gurin kuma waɗansu kuma sai wani abin daban yanzu duk wanda ya ga lokacin da hafiz al-asad na siriya ya mutu wato ba bambanci tsakanin gawarsa da kace ko toti da za a yi wa da sarewa irin ta soja da menene da begila irin na soja a tsara a kawo fulawa a ajiye haka suke shi yasa ya faɗa kartun da yara ne a sham ana yawa don manya haka lokacin da yasir arfa da mutu ma haka aka yi masa amma kaga bambanci tsakanin waɗancan kasashe da kasashe na yankin tekun fata lokacin da sarkin united arab emirates ya rasu babu da waɗannan ababa dandanan cikin abin nan lokacin da fahad ya mutu dandanan cikin minti kaɗan haka aka ɗauki gawar a fili ba a cikin akwatu ba kowa yana kallon ta akan makara sannan makabartar cikin kabarin bai wuce ɗani ɗaya ɗin nan bai da yadda sunna ta ce haka aka yi a United Arab Emirates lokacin da wannan Muhammad bin Rashid ya rasu lokacin haka aka yi lokacin da sarki Fahad ya rasu haka lokacin da sarkin Kuwait din duk ba ai wannan faretin da ake ba lokacin da Hafiz da asad ya rasu da lokacin da Yasir Arafat ya rasu da waɗansu shugabanni na kasashen Larabawa ko abin da makamancin su waɗanda tunan sun riga sun yi sallama da musulunci kawai suna ansa sunan musulmai ne Allah tsare to amma mu yanzu a nan gurin ba wanda suke yin kiɗa wajen bin gawa sai yan bandini. yawanci suka bi ta da bandiri kan waɗansu daga cikin su su ma ba su duka ba shi gaba ne a samu ba su duka suke ba sannan kuma su kuma waɗanda suke sauran yan bid'a waɗansu kuma sukan bi da zikiri ko da yake su ma ba su duka ba waɗansu kuma da albarda ko ka san kowa kowa ko da tsutsu ko kan gidansa yake yi da mutum ya tashi a gidansu ba abinda aka iya sai albarda sai ɗauka albarda sai addini dan wani tashi a ishirin ne kawai ake a gidansu ba iya komai ba sai a yi wani kuma da ya tashi a gidansu banda kida da bandiri ba abinda ake yi sai ya to ko wannan kiɗan ma addini ne shi ba zai iya karanta qur'ani ba qur'ani ya masa wahala to sai yayi tawili yace ai ko jita ana zikiri da ita kuge ma ana zikiri da shi molo ma ana zikiri da shi bandiri ma ana zikiri da shi tambari ma ana zikiri da shi to duk waɗannan dan shi waɗannan ya iya sai ya kokarin ya maishe su addini dai in ya ce ba wannan ba to ko bai iya wancan ɗayan ba shi yasa kake ganin suna kare kiɗa da ganga dan idan ba su kare wannan kiɗan ba to ba su iya qur'ani ba su iya hadisi ba to sai suke kare abin da karfi saboda idan yanzu suka ce to a koma qur'ani sai a kalle sai a ga cewa su damci ne game da alqur'ani to a koma hadisi to kuma sai a samu cewa nan gurin ma sun zama zero akan wannan to amma idan a koma ganga ko ka babu sun fi iya kadawa kaga lokacin sai su yi ta cigaba da shugabantar mutane akan ganga ai ta kiɗa da sauransu da sunan addini to wallahi mun gode wa Allah da ya gane da mu Allah Allah kara tabbatar da mu akan sunna imam an ya ce wa alam anna sawaba wal wa ma kana alaihi salafu radiyallahu anhum ka sani cewa abin da yake daidai abin da aka zaɓa kuma abin da salaf suka kasance akai sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina a sukutu fi halis sayri ma al-janaza shiru lokacin da ake tafiya da gawa zuwa makabarta ba a cewa komai a hanya fala yurfa sautun bi qira'atin ba a ɗaga murya ta hanyar karatun kur'ani wala zikirin ba a daga murya ta hanyar zikiri wala gairi zalika ko wani haka wal hikmatu fihi zahira hikimar da ke cikin wannan a zahiri take wa hiya annahu askanu li khatirihi wannan din shi yafi natsar da tunanin mai tunani wa ajma'u li fikrihi shi yafi tattara tunanin nasa wuri daya fi ma ya ta'allaqu bil jinaza dangane da abin da yake da alaka da ita gawar wa huwa al matlubu fi hadha al hal wannan ku shi ake nema a irin wannan hali fa hadha huwa wannan ita ce gaskiya inji imamun nawawi kaga in wani ya faɗa a nan gurin sai a ce dan izala ne amma ga shi imamun nawawi wala tagtar bi kasrati man yukhalifuhu kada ka rudu da yawan waɗanda suke saba wannan abin da nake faɗa kaga suna kiɗa ko suna zikiri ko wani abu faqad qala ali ibn al-fudayl ibn iyad radiyallahu anhu ali al-fudayl ali al-fudayl bin iyad Allah shi kare da gare shi ya faɗa cikin abin da ma'anarsa shine ce me ilzam turukal huda ƙala abu ali kai ƙala abu ali abu ali ya faɗa shine al alfudal ibn iyad al ibn iyad sunansa kenan abu ali al-kunyasa kenan ya faɗa cikin maganar da ma'anarta ita ce ilzam turukal huda wala ya yadurruka qillatu salikin ta tafarkin shari'a karancin waɗanda suke riko da wannan tafarkin ba zai cutar da kai ba wa iyyaka wa turqat dalala ahir ɗinka da hanyar bata wala tagtarra tarrabi kasratul halikin kar ka rudu da yawan halakaku kar ka tashi kaga ana ta yin bid'a kaga mutanen na da yawa sai ka dauka daidai ne kar ka rudu da yawan su kar kuma kaga masu bin sunna yan kadan ne wannan ba zai cutar da kai ba dan mabiya sunna sunna maka yan kadan sunnar ita ce jirgin annabi nuhu din wanda ya shiga ciki ya tsira wanda kuma ya tsaya a waje to shikenan dofa ne zai same shi haka fadl bin iyad ya faɗa wa qad ruwina fi sunan al an ruwaito mana hadisi a cikin sunan al-baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu abin da ke hukuntar da wannan abin da na faɗa maka yushiru ila qawli qais bin ubad yana nuni ne zuwa ga maganar qais bin ubad da muka karanta a baya wa amma ma yaf'aluhu al-jahala imam an-nawawi ce amma abin da jahilai suke yi kuwa min al-qira'ati al-jinaza karanta na karanta al-qur'ani akan gawa bi dimashqa wa ghayriha a garin dimashqa da wani garin dimashqa min al-qira'ati bi tamtit har ma su rinka karatu ta hanyar jan sauti wa ikhraj al-kalami amma mawadihi da wato fitar da magana daga mawdi'inta kaga wurin da ba maddi ai maddi ko wurin da yake da maddi kuma ai maddi za'id ya wuce situ harakat kaga dole bid'a ta shiga ciki fa haramun bi ijma'il ulama yace wannan kan haramun ne a ijma'in malamai wa qad awdatu qubhahu ai na riga na bayyana maka munin wannan ɗabi'a wa ghilaza tahrimihi da kaurin haramcinsa girman haramcinsa wa fiska man tamakkana min in ka man tamakkana ne kuwa ba na ganin sosai ba wa fiska man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu da fasikancin duk wanda ya samu damar ya iya inkarin wannan abin in ya ga ana yi falam yunkirhu amma kuma bai yi inkarin ba kaji fa imamun nawawi ce in kaga ana yi kuma kana da ikon kai inkari ba kai ba to kai fasiki ne duk na bayyana wannan fi kitabi adabul qira'a a cikin littafin adabul qira'a imamun nawawi yana da littafi na adabul qira'a wallahu almusta'an qultu albani yace yushiru ila kitabihi at-tibyan fi adabi hamlatil qur'an ishara yake zuwa ga littafin sa mai suna at-tibyan fi adabi hamlatil qur'an fanzur ka duba wannan littafi a shafi na kaza shafi na kaza cikin sa kaga wannan maganar Imam Nawawi ce Sheikh Nasiruddin Albani ya ciro ta shi yasa gaskiya ita take wahada mutane ko da garin su ya sha bamban zamanin su ya sha bamban sai manhaji da suke tafiya akai ya ta su ina fata mu fahimta to sai mu takaita anan abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana tambaya dangane da bin jana'iza a gaba da bi ko a baya duk inda ka biya halatta in ka tafi a gaban ta yayi in ka bi ta bayan ta kuma yayi ƙarin bayani zai zo a cikin karatu nan gaba insha Allah yana halatta lokacin da yake bin gawa ya rinka yin zikiri a zuci wato mu rinka girmama maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ka yi zikirin zuci lokacin da aka ce kar a gawa ko da sauti ko da kaza sai a ce sai na zuci ma'ana mu daina kokarin yawa shari'a gyara abinda kake yi na raka gawar lokacin ita ce ibadar wannan lokacin in za ka yi zikiri ka bari sai ka dawo gida sannan in an je abinda za ka yi a makabarta shine ibadar wannan lokacin bayan an binne abinda za ka yi na yawa gawa addu'a shine ibadar wannan lokacin ba ka ɗaukar ibadar wani wuri ka je ka wani wuri ma'ana in tsoron Allah kake da shi kafin a mutu awa nawa aka yi ba mutuwa a ciki ba wanda ya faɗa maka mutuwa me yasa ba kai zikiri a ciki ba hadisin la'anallahu za'iratul qubur da muttakizina alaiha surur wannan hadisin ba sahihi bane ba abin da yake sahihi zawaratul qubur Allah Allah ko manzon Allah sallallahu ya la'anci masu yawaita ziyartar kabari cikin mata ba masu zuwa ziyaran kabari ba kaga ko banci ta fuskar ma'ana yawaita ziyara ya sha wannan da ziyara ziyara kadai kila so daya a shekara ta je ko so daya a rayuwarta ta je ko a cikin shekara ta je so biyu duk ba za a ce ta yawaita ba amma yawaitawa a ce duk sati sai ta je makabarta ziyartar makabarta to wannan suna la'anta ta hawa kansu mata da suke yin haka an hana su yawaita ziyara amma ba a hana su ziyara gaba ɗaya ba duk tambayoyin da zan iya karanta dai kenan ko wanda ya tambaya kan rigakafi ba ta da alaka da karatun da muka yi rigakafi kuma rigakafi idan ba wani sinadari mai cutarwa za a iya yi in kuma ko abu mai cutarwa ko ana shakka to kar a yi shi ne kawai sai mu ta haka sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk